الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأما العلاج وطرق الخروج من هذه المشكلة وأمثالها من مشكلاتنا العديدة فيكاد يتلخص في الآتي في نظري أولا القيام بواجب التربية من قبل الآباء وأولياء الأمور ثانيا نشر الوعي بين الناس وتعليمهم أحكام دينهم تربية الناس جميعهم على تعاليم هذا الدين الحنيف ثالثا إصلاح الوضع التعليمي بحيث تتوسع المدارس لكي تستوعب كل من بلغ سن الرشد والتلقي رابعها محاربة الرشوة من أعلى مستوى إلى أدناها خامسها التعاون بين سكان الحي الواحد في الدفاع عن حيهم وكذلك العناية بتربية أولادهم وإيجاد مدارس ومراكز للعناية بالشباب سادسها إيجاد مراكز التدريب المهني في الحاضر والبادي والبادي لمحاربة البطالة ثم إنه لا بد أن يقوم أولياء الأمور بواجبهم على الوجه الأكمل فكل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة على قدر ما يتقلده من منصب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ya yan uwa musulmi na daga cikin manufofi na shari'ar musulunci wadda ubangiji ta'ala ya saukar da dokokinta kan mafi darajar manzo cikamakin annabawa shugaban ma'anar muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin manya-manyan manufofinta tsare rayukan bil'adama da tsare dukiyoyi na jama'a tsare rai da tsare dukiya manyan manufofi ne cikin manufofi na shari'ar musulunci cikin manufofi na dokokin da ayoyin alkur'ani suka kunsa haka kuma hadisan manzon tsira manzon sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki ɗawainiyar bayyana su da fito da su fili shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi daban-daban waɗanda za su bayu zuwa ga tsare ran bil'adama dan ɗan adam ya ci gaba da zama mai tsararren mutunci mai tsararren juni abin kare wa dukiyarsa ba tare da an yi mata ta'addanci ba daga cikin hanyoyi da aka tsara don tsare rayuka ko in ce su rayukan da kafin hanyoyin shari'ar musulunci ta tilasta tsare su shine rayuka kamar haka farko rai na mummuni dukkan mutumin da ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah to lalle wannan kalma ta tsare masa jininsa ta kuma tsare masa dukiyarsa mutum na biyu cikin wanda ake tsarewa jininsa ba za a malalar da jininsa ba kafirin da ya yarda ya yi zama karkashin daula da musulmai suka fita da yaki za a kyale shi da aƙidarsa ta kiristanci ko yahudanci amma zai zauna yana bayar da jizya a kowace shekara sannan kuma zai bi ka'idodi na zama a karkashin daular irin wannan kafiri sawabin ya zama ba yahude ko kirista shi ma jininsa abin tsarewa ne karkashin ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan rai na uku rai na waɗanda kuna cikin yaƙi da su amma su na kafirai sai kuka yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi zuwa wata ɗaya ko biyu ko uku ko shekara ɗaya to duka mutanen da aka yi irin wannan yarjejeniya da su to haramun ne ka ribaci lokacin hutu suka ce ka kai musu hari dai idan ka haka kayi yaudara su suna zaune cikin amincin an yarjejeniya an saka ta wata yaƙi kai ko musulmi ka je kaya ke su yaƙar su haramun ne zubar da jinin su haramun ne daga nan sai na hudu shine ran kafiri wanda yace zai zo kasar ku ta musulunci bisa ga kariya ta wani wannan nan shugaba ne ko kuma a'a mabiyi ne ba shugaba ba ya baiwa wani kafiri tsaro ya nemi izinin shugaba cewa wane kaza da zai zo da kasa kaza ba na ne zai zo ya sati ɗaya ko sati biyu a ba shi izini ya zo a irin wannan wajibi ne a ba shi izinin ya zo sannan wajibi ne idan ya zo a tsare masa jininsa a tsare masa dukiyarsa idan wani ya ce zai yaƙe shi ko ya kashe shi to ya yi ta'addanci ko da ko ya fito daga kasar da akwai yaƙi tsakaninmu da su babu wata yarjejeniya ta tsakaita wata yaƙi tsakaninmu da su tunda dai an ba shi amani to dole ne a tsare masa jininsa da dukiyarsa wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amala zalika bi annahum qaumun la ya'lamun waɗannan sune rayukan da wajibi ne a tsare kada mutum ya ce dan wani kafiri ne dan wani ba musulmi bane ya halatta malalar da jininsa kila ya iya shiga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku in ko har ya shiga ɗaya cikin guda uku nan cewa kafiri ne wanda yake ma'abucin jizya ko kafiri ne da aka yarjejeniyar suka yi ta wata yaki ko kafiri ne da aka ba shi amana ya zo ya zauna a garinmu ko na a makamancin haka to zubar da jininsa ya zama haramun har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya zubar da jinin kafirin amana to haramun ne ya shaƙi ƙanshin aljanna ba ma shigarta ba tare da cewa ana iya shaƙar ƙanshin aljanna tsakaninka da ita tsawon tafiyar shekara ɗari biyar shari'a musulunci ta tsara hanyoyi kamar yadda na faɗa don tsare rayuka daga cikin hanyoyin haramta ta'addanci da rai ubangiji ya ce wa man yakatu mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima dukkan wanda ya kace ran mummuni da gangan sakamakon sa wutar jahannama zai dawwama a cikin ta Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsine mashi Allah ya tanada masa azaba mai girma sannan ubangiji ya ce wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe rai irin ran da Allah ya haramta kashe ta sai in ta taka dokar da ta cancanci kisa idan musulmi magidanci yayi zina ya ga kalmar shahada anan ba za ta kare shi ba za a je a jefe shi har sai ya mutu idan musulmi ya kashe ran musulmi dan uwansa a nan ko da ya furta kalmar shahada so miliyan sai an kashe shi saboda ya keta wata doka da shari'a ta sanya horo na kisa a kanta da dai sauran dokoki makamanta waɗannan wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq allati wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi ana zalunta sa faqad ja'alna li waliyhi sultanan to hakika mun mun baiwa ahalinsa danginsa yan uwansa wata dama dama guda biyu duk wanda suka ga dama suka ɗauka shari'a ta ba su ita damar farko su ce dole sai an kashe wannan mutumin da ya kashe mana uba kowa ko kane ko dan uwa suna da damar su je su kai ƙara kotu kuma kotu idan hakan ta faru ta sa a kashe shi inda kisan ganganci yayi dama ta biyu su ce mun yafe maganar kisa amma sai ya biya diyar dan uwanmu da ya kashe a nan gurin ma tilas ne kotu ta tilasta shi ya biya diyar wannan mutumin da ya kai wanda kiyasin diya a wannan shekarar ya kusan kai miliyan takwas zauna to idan ko da ana haka to da rayukan mutane sun zauna lafiya domin duk wanda ya san in ya kashe wani miliyan takwas da ya kisan ganganci diyar da za a biya ko miliyan takwas ko a karfi to dalle zai tsare rayukan jama'a kaga wannan hanya ce cikin hanyoyi da shari'a ta tsara don tsare rayuwar mutane sannan kuma shari'ar musulunci ta tsara wata hanyar ta daban ta kare rayuka ita ce haramta dukkan wani titi da zai kai mutum zuwa ga kisa alal misali daukan makami ko ba da nufin kai kisa ba kana yawo da shi a cikin gari manzo Allah ya haramta yace man hamala alaina silah falaysa minna dukkan wanda yake daga makami akan mu yana tafiya cikin jama'a ka rike mashi ka rataya ta akan kafadar ka tafi kasuwa da manzo Allah ya haramta maka wannan yace dukkan wanda ya dauki makami akan mu to baya cikin mu ka zare takobi kana yawo da ita a cikin gari har kawai ba wani abu ya faru ba ka zare wuka kana yawo ne cikin gari ba wani abu ya faru ba ko ka rike bindiga kana yawo ne cikin gari ba da hujjar tsaro ba to wannan duk kana cikin wannan hadisi da manzon Allah ya ce wanda ya rike mukami akan mutu baya tare da sannan manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisin daban yace sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ka ce kuma zaka yake shi ko ba da niyyar ka kashe shi ba to wannan kafirci ne haka manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisi hadisin farko da nabi imam al-bukhari ya rawaito sannan na daga cikin hanyar da shari'a musulunci ta tsara dan tsare rayukan mutane ko da wani yayi kisa ba a kama shi a kashe sai da hujja sai da shaida wanda ya gan shi lokacin da ya kisa ko da mutum ya yi laifin da dama kisa ake a laifin a ce ya yi zina kuma shi magidanci ne ba da ya yi zina ba ne ba za a kama shi da kisa sai in ya tabbatar wa kansa laifin ko shaidu hudu sun shaida in ba dan haka ba da kawai sai in yi da'awarwa ne ya yi kisan kai alkali ya kama shi ya kashe ba tare da an binciko ina shaida ba in yi da'awarwa ne magidanci ne ya yi zina alkali ya kama shi ya ce a jefe shi ba tare da an yi da an yi binciken ina shaidu hudu ba ashe sanya shaida har sai in an samu shaida kafin a tsayar da dokar ita kanta hanya ce da shari'a ta tsara don rage adadin kisan kai a tsakankanin jama'a don bayar da kariya dangane da rayuwar mutane sannan na daga cikin hanyar da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane abuwa an shar'ar da abuwa ko da an kashe maka dan uwa da ganganci Allah ce faman ufiya da mu'min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan yana daga cikin hanya da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane halatta maka abin da da haram ne ubangiji ta'ala ya haramta cin alade ya haramta cin moti ya haramta cin dukkan wata dabbar da aka kururuta sunan wani ba sunan Allah ba wajen yanka ta ko aka yanka da niyyar girmama gunki ko da da sunan Allah aka furta wajen yankanta haramun ne cin ta to waɗannan ababai haramun ne amma idan mutum ya samu kansa cikin matsatsi a inda babu abinci sai wannan din an halatta masa ya ci dan kare mutu dan a baiwa rayuwarsa tsaro a baiwa ransa kariya fa mun turra ghayra bagin wala adin fala isma alai fa mun turra fi makhmasatin ghayra mutanibin li ismin fa inna allaha ghafurur amma tsare dukiyoyi kuwa lalle dukiya abu ne mai kima a mahanga ta addinin musulunci maslaha ta duniya da gyara na duniya baya tsayuwa sai inda dukiya da dukiya ne lamarin mutum ɗaya ko jama'a ke gyaruwa da rashin dukiya ne al'amuran mutum ɗaya ko jama'a ke lalacewa jama'a suna da buƙatar dukiya a matsayin suna al'umma kowane ɗaya a karan kansa yana buƙatar dukiya a karan kansa na ci ɗaya shi yasa ake ba da kariya abinda kuma ake kira da dukiya ba lallai sai kuɗi ababen kidayawa da hannu ba duk abin da yake da kima kuɗi ne gida ne floti ne gona ce riga agogon hula abin hawa dukkan su wannan sunan su mal sunan al'amwal ya haɗe su gaba ɗaya dukiya to dukiya ko ana kare ta hanyoyi guda biyu a cikin addinin musulunci hanya ta farko bude cewa a neme ta ba ta kariya ɗin kenan dai in ba a neman ta za ta kare komin yawan da a yau in aka baka dubu ɗari ko dubu mai tam ko aka baka miliyan ɗaya ko goma ka fuskace a gida kullum sai dai ka zaro baka yi investment sun ba baka hau hawar da su ba to ana nan kana zarowa kana zarowa wata rana zaka je babu komai shi yasa sai shari'a ta tsara ɗaya daga cikin hanyoyin kare dukiya shine bude hanyoyin neman ta da haɓaka ta idan ta samu kar ka daskare ta ajiye a banki ba tare da tana karuwa ba lalle ya kamata ka sa ta cikin jama'a tana zurga zurga ka saya ka sayar ka yi cinikayya ka yi gogayya da ita dan lokacin da ka fito da miliyan biyu daga banki kace za ka sarrafa su ila a wannan yinin sai mutum hudu ko biyar sun koki a sanadiyar miliyan biyu don ka da sai zirga zirga tsakanin jama'a wani ya samu aikin yi wani ya samu aikin yi amma idan ka fuskance ta a banki mutum uku kenan sun rasa aiki a wannan ranar idan miliyan biyu ce kuma ta karu ta ga wata uku mai miliyan ɗari a banki wanda baya sarrafa ta wato ya rushe dama ta aikin yi ta wajen mutum ashirin ko talatin ba tare da ya samar musu aikin yi ba kaga dole a samu hauhawar zaman kashe wando a cikin ƙasa da kuma ayyukan barna su yaɗu a tsakankanin jama'a shi yasa shari'a musulunci ta tsara hanyoyi na a nemi dukiyar ko a yaɗa ta ko a hauhawar da ita don a tsare ta wannan ta wannan janibin kenan a ɗaya janibin kuma shari'a ta tsara hanyoyi na a tsare dukiyar a kare ta don ta ci gaba da zama kanta salwanta daga cikin hanyoyin da aka tsara don neman dukiya da haɓaka ta sai da sayarwa na ciki kwadago na ciki noma yana ciki kiwo na dabbobi yana ciki duk kowane irin abu da zaka saya da nufin nan gaba ka sayar da shi ka sai fulota don ka sayar nan gaba ka sai mota don ka sayar nan gaba ka sai gida da gona don ka sayar nan gaba duk hanyoyin da shari'ar musulunci ta tsara kai kamfani naka da kai kadai ko kamfani na masu hannun jari da yawa kasuwancin da yake bukatar miliyan biyar kana da miliyan ɗaya ina da miliyan ɗaya kaga ba za mu iya yi ba sai mun samu wani wanda zai kawo miliyan uku ko ɗaya ɗaya masu miliyan ɗaya ɗaya mu haɗa sai mu yi kai ka ci riba ne in ci riba kowa ya samu riba wanda idan kowa yake banta da hannun jarin shi kadai ba zai iya kafa kamfanin ba shi kadai duk wannan hanyoyin da shari'a musulunci ta tsara dan tsara dukiya amma daga cikin hanyoyin da shari'a ta tsara dan a kare dukiya kuma a bangare na biyu shine ubangiji ta ala ya haramta yin ta'addanci ga dukiya yake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كركو تدوكيوين دونكو تهنير قرنا تهنير الشريعة بتأمن شريعة با التي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا waɗanda suke cin dukiyoyi na maraya bisa ga zalunci su sani wuta suke kaiwa bakin su wuta suke sawa a cikin su sannan ubangiji ta'ala ya haramta almubazzaranci kashe kuɗin cikin abin da babu bukata ko cikin abin da baya da amfani ko abin da naira biyar ma ta wadatar ka ce sai ka kashe goma ko abin da ɗari ta wadatar ka ce sai ka kashe ɗari biyu don nuna isa da kafafa sai an kashe dubu biyu an wadaranci kenan Allah ya haramta wannan dan tsara dukiya wa atizul qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin kai kai al mubazziranci domin masu yin mubazziranci dangin shedan ne shedan ko ya kafirce wa mahaliccinsa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya haramta tozalta dukiya na daga cikin hanyoyin da aka tsara ta wannan jalibi sanya haddi ga dukkan wanda ya saci dukiyar wani an yi haka ne dan a tsare dukiyar ka a tsare dukiya ta a tsare dukiyar mu Allah ce wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah barawo na miji ko mace ku yanke hannayensu sakamakon irin abin da suka yi dan ya zama narko a kansu dan ya zato gani ga wani kuma ya ishi wani tsoron Allah anan akwai hikima ta addinin musulunci idan mutum ya saci abin da ya kai rubu'in dinari zuwa sama za a yi ce masa hannu in ya cika sauran sharuɗa da shari'a ta sanada kaga a nan wato kenan rubu'in dinari hannu amma kuma inda wani zai zo ya samu hannunka ya masa ta'addanci ya fille maka hannu a wajen fada ba fadan jihadi ba har kawai fada na san rai ya fille ma hannu ko wani dalili ya sa ya fille ma hannu a kai kara kotu to kaga sai ya biya kadiya ta dinari ɗaya har ɗari biyar dinari ɗari biyar kaga dinari ɗari biyar kuɗi ne masu yawan gaske kuɗi ne da idan za mu tashi kiyasin su to suna da yawa matuƙa mafi karanci ka ce za su kai miliyan biyar ko sama da haka ko ƙasar haka da kasa to idan ko kuɗin za su kai miliyan biyar kai ko da miliyan ɗaya aka ce ko da miliyan biyu aka ce ka fille wa wani hannu sai ka biya miliyan biyu diya mu kaddara diyar haka take ko miliyan ɗaya da rabi ka kuɗin na da yawa to amma rubin dinari kuwa ka kuɗi ne wanda ba su da yawa kamar dubu ɗaya da wani abu to shi ne waɗanda suke aiki da kwakwale suke cewa dan me idan an yi ta'addanci kan hannu za a ce ɗari biyar amma idan mutum ya sata tarbuyin dinari kuma a ce a yanke masa hannu ai ya kamata a ce kar a yanke hannu sai in mutum ya saci abin da ya kai dinari ɗari biyar sai da idan aka yi wa hannu ta'addanci to za a biya diyar ɗari biyar sai malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan shine hannun da aka zo aka yi masa ta'addanci amintaccen hannu ne don haka sai ya yi tsada dinari ɗari biyar wajen diyarsa amma hannun da ya sa ya ɗauko dukiyar wani wulakantaccen hannu ne kaskantacce da haka sai ya yi arha ya zanto ko rubi dinari ya ɗauko to daidai da abin da za a yanke hannun da shi kenan wannan dan a baiwa dukiyar dan adam kariya a nuna yadda suke da muhimmanci dukiya a matsayin da dukiya ubangiji ta'ala ya tsara wannan a cikin dokokinsa sannan na daga cikin hanyoyi na tsare dukiya ba ma mutlafa yayin da ka ari kayan wani ka lalata ya ce bai yadda ba sai ka biya shi yayin da ka zo kana tafiya ka ce ko mota a guje ka kaɗe san wani ya ce bai yadda ba sai ka biya shi kudin sansa sai ka biya shi kudin san naira dubu arba'in naira dubu hamsin ka kaɗe tunkiyar wani sai ka biya shi ka rugo a guje da motar ka ka san ba birki ka buga wani ka fasa masa danja ko fitilan mota aka ce kudin ta naira dubu goma sha biyu sai ka biya shi dan an yi haka ne za a bada kariya ga wanda rayuka da dukiyar mutane dai da aka ce shikenan ka ci banza to gobe ma za ka fasa fitilan wani da danjar wani ka buge dukiyar wani ka tace kazar wani ka kade son wani to kaga nan sai ya kasance dukiyoyin mutane ba su da tsaro dukan waɗannan ku kalle su a matsayin hikimomi da Allah ya tsara kuma ku duba ku ga yadda ubangiji ta'ala ya tsara cewa in za ka ci baci na ko in ci bacin ka a rubuta dan kar ka zo ka yi musu ka yi harambe dan nima kar ka zo in ƙara sama da abin da na baka ko kuma kai ka rage ƙasa da abin da na baka sai aka ce a rubuta idan ta dayantum bi dainin ila ajalin musamman faktubu kuma aka ce ku kafa shaidu lalle ne a samu shaidu guda biyu wasu shahidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada duk da tsare dukiya to ya yan uwa musulmi idan wannan ya zama shine bayani dangane da ran dan adam kuma wannan ya zama shine bayani dangane da dukiyar dan adam to lalle abu ne mai hadari halin da muke ciki a yau yadda ta'addanci da fashi da makami suka yadu a cikin biranenmu da cikin ƙauyukanmu da wuya yanzu a yi kwana hudu ko biyar ba tare da an shiga gidan wane an kwace dukiyarsa ba an shiga gidan wane an kashe shi an shiga gidan wane an yi fyaɗe da matarsa kai lokaci guda sai yan fashi su shiga gidaje biyar irin yadda ya faru a nan nan gabar da masallaci din nan waɗansu yan makonni da suka wuce a je a kashe wane a je a bi wani har gidansa ba bambanci tsakanin birane da ƙauyuka kuma a yanzu cikin kowane awa cikin 24 hours babu wani awa guda ɗaya da ya gagari yan fashi a kasar nan su operation su fashi a cikinsa sai dai in ba su ga dama ba za su iya da safe za su iya da rana za su iya da magariba za su iya da lishai ballanta na karfe ukun dare har sai sun sa an yi musu abinci a gida sun ci bayan sun gama fashin da ta'addancin kafin su fice a kashe ran dan adam a ɗauki dukiyar dan adam kun ko ga kimar rai yadda muka karanto cikin nasoshi kun ga kuma kimar dukiya yadda muka karanto cikin nasoshi in ana yin wannan ada muna jin labari lokacin muna matasa shekara sha biyar sha bakwai da suka wuce baya mu ji an ce tsakanin benin zuwa wuri kaza an yi fashi tsakanin ibadan zuwa lagos an yi fashi tsakanin aba zuwa wani wuri an yi fashi lokacin abin bai kiro mana ba a yau sai muke jin cewa an kashe wani an yi wa wani fashi a ja'ir an yi wa wani fashi a rijiyar lemo an yi wa wani fashi an je gidan wani ana neman kashe shi a batirawa an kashe likita wani wanda a cikin jama'a ma ba gama garin mutane bane duk mutumin da ya kai mai PhD a cikin jama'a musulmi wato jari ne shi kadai tangar da mutum ɗari ne ko mutum dubu amma waɗansu kawai ɗan ta'adda sun shaki shoto sun je sun kashe shi yana malamin jami'a wanda yake masana'antar kera kwakwale duk wannan shi abin da ke faruwa a an shiga gidajen mutane a tsorai a wuri kaza a cikin gari a nasarawa wanda ba karamar musiba bace ba yayin uwa musulmi musiba ce babba da ya kamata ta ja hankalin dukkan wani wanda ke kula da sha'anin jama'a ya tsaya ya yi nazari mutum ɗaya ko biyu hudu ko biyar sarakuna su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi malamai su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi gwamnoni yan siyasar yan majalisa a zauna menene sababin ba wani abin da ke faruwa haka kawai ba tare da dalili ba yadda za ke kana goma sha bakwai ba wannan abin yanzu ya faru to ba daga sama Allah ya saukar da wannan musibar ba a cikin mu ne aka samu sababin da ya kwancinta ya kyankice ta a cikin mu ne aka samu sababin da ya haifar da ita sai mu bincike wani irin sababin da suka haifar da wannan barna bayan mun gano sababin wani hanyoyi za a bi da a magance wannan barna mun san dai abin yanzu duk mun gamsu a musulunci haramun ne har masu yi din ma waɗansu sun gane haramun ne sun shiga wani gida a gadon kaya matar gidan bayan sun binciko durowata sai suka ga qur'ani a ciki sai suka ce a ashe ke malama ce ba gulagulai kenan sai daya bayan duk sun gama operation ya kalle ta yace da Allah ki roƙa mana Allah Allah sa mu daina kuma dai mun san ba kyau ba da niyya ba muke biki haka ya faɗa mata duka ko sati uku ko hudu bai ba nan gadon kaya ma'ana gamsuwa da abin cewa haramun ne cikin addini daban sannan mutum ya samu wazi wazi dini ya samu waɗansu sabubba ya samu an yi masa dabaibayi da tarniki da zai hana shi yin wannan shi kuma wani abu ne daban da haka mu binciko su ne ya sabubba kila ku yi tarayya da ni cikin abin da na lissafa a matsayin sabubba kamar yadda nake son kila ku yi tarayya da ni cikin abin da zan faɗa a matsayin hanyoyin fita daga matsalar a gani na da nazari na da karancin tunani na da karancin ilimi ko hangen nesa na ina ganin akwai sabubban da suka haifar da wannan kaɗan daga cikin su farko koma baya da ake da shi ta fuskar ilimi na fita wannan a baya cewa a yau in dukkan kowace unguwa kowane uba ya yadda ya sa ɗansa ko ƴarsa da ta isa sanya ta firamare to babu ajujuwan da za su haɗi ɗaya adadin yaran da ake haifa a kowace unguwa a kowace local government a kowane kwararo a kowane ƙauye to kaga jama'a sun karu da yawa yara suna hayayyafa da yawa amma ba a da ajujuwa da za su ɗauke su a mataki na firamare ko a mataki na sakandare ballantana gaba da wannan saboda haka dole a sake su akan titi suna watan gaririya ballantana makarantun islamiyya da ba su da gata ballantana makarantun allo da gatan su yayi karanci mutuka kwarai da gaske kaga ana hayayyafar ƴaƴan ne a sake su akan titi titi ya tarbiyance su ba ruwan gwamnati babu ruwan iyaye sannan abu na biyu zaman kashe wando wanda wannan zaman kashe wando kullum karuwa yake yanzu kamfanoni suna karfewa musamman mu dai a nan shiyar mu a nan yankin mu kamfani nawa ka sani da a nan sharaɗa da dakata wanda da shekara goma sha biyar ko ashirin da suka wuce suna aiki amma a yanzu kuma sun rufe sun tashi ka kama titin da kasa kawai kai ta ganin kamfanonin da ke rufe kowane kamfani in za a bude shi zai ɗauki ko mutum ɗari biyar ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya aiki in za a yi kiftin uku dubu ɗaya ko uku dubu uku zai ɗauka to kamfani ɗaya ya ɗau dubu uku ina ga idan ka samu kamfani goma rara nawa za ta rage maka na marasa aikin yi amma a yanzu duk suna na akan titi kuma gwamnati yanzu tana shirin za ta sake korar mutane daga aiki gwamnatin tarayya bayan adadin da ake su to kaga wannan ɗaya ce daga cikin musibu zaman kashe wando bayan wancan jahilci da kuma bayan ilimi dalili na uku karancin addini mutane babu shu'urin addini a tattare da su rayuwa ta in ci in sha in more ko ta hannun kaka ya riga ya yi kane kare a cikin zukatan mutane maza da mata birni da kawai lokacin da duk kauce mutum na kallon rigarka baya tunanin irin sana'ar da kai ka samu shi yana tunanin shi ma ya samu irin ta ko ta wace irin sana'a baya tunanin tsawon lokacin da kai kila wajen aikin da ya kai ka ga wannan mataki na ka hau abin hawan da ka hau ko ka gina gidan da kake ciki shi yana tunanin yau ya fara kuma yau ya samu wannan karancin addini karancin fahimta game da rayuwa sannan abu na hudu mummunan tasiri na kafofin yaɗa labarai jaridu akwatunan talabijin tauraron dan adam gidajen sinima da gidaje na kallon talabijin da bidiyo da ake zuwa a ƙauyuka da kuma cikin gari duk wanda ya taimaka wajen rusa tafiya dan dole yara za su haɗu da wancan yaran da wancan yaran a cikin an samu mutum tara ba sa shan taba ba sa shan taba sigari mutum ɗaya na sha ba sa iya hana shi to tun suna jin warin suna tari har su zo warin baya sa su yi tari tun wata rana sai ce shi ma bari zuka ɗaya ya ji zukar farko zai tari ta biyu tarin zai rabu ta uku da ta hudu kila babu tarin gaba daya daga lokacin ya rijista a kamfanin shan taba daga nan sai tabar wuwi sai sholisu tun yana kyamar mai ta yana zama da shi har zai fara sha ta kuduwa ba da gurbi guda ɗaya zai iya lalata yara guda goma ba da gurbi ɗaya da cikin yara zai iya lalata samari guda goma yarinya ɗaya lalata sai za ta iya lalata guda goma a yau da gobe in ana shakutuwa ana zama wuri guda to wannan shine abin da ke faruwa silima ta hada stadium ta hada gidan kallon bidiyo ya hada mutane sannan kuma ga rashin tarbiyya abin da kawai iyaye suka sani su haifi ayan su zubo su kan titi amma wani uban sai ya wata biyu ko uku bai taba zama da ɗansa ba tsawon minti biyar ya tambaye shi me ake koya muku a makaranta ko ta islamiyya ko ta boko ko ma in yana zuwa ko in baya zuwa suwaye abokan ya'yansa suwaye kawaye yarsa duk bai sani ba ba ruwan shi idan ya fita tun da safe karfe shida ba zai dawo sai talatin da dare karfe goma ya kai su yi bacci sannan kuma ga lalacewar harkar tsaro dalili na shi kenan wanda adadin jami'an tsaro da ake su ba su isa ba amma don kurun don ɗan sandan jihar Kano tsakanin ɗan sandan kwantar da zoma da wanda ba da kwantar da zoma ba da na ciki da na waje da karan ɗan sanda da dokin ɗan sanda da kowa da kowa sun kai dubu nawa dubu talatin dubu ashirin to kaddara dubu talatin dubu talatin ne za su iya hana laifi ga al'ummar da ta kai miliyan goma al'ummar kano yau in za a yi lissafi na fi billah ta kan wasa ta sama miliyan goma ya za a yi sanda dubu talatin su hana fashin laifi sannan ba adadin yan sandan bai isa ba ɗaya kenan sannan kuma babu kayan aiki yawanci bindigogin da ke hannun yan sanda din nan sun wanda turawa mulkin mallaka suka bari ne irin harba ka gudu rabi bindiga rabi itace ita ce a hannunsu idan ka harba sau ɗaya baka samu ba sai ka sace kucin ka tattaka ka tattaka ko ta tashi ko ba ta tashi ba yan bashin nan suna da manya-manyan makamai ta yan sandan nan za su fuskanci su sannan a da ana bai ɗan sanda cikakken horo a yanzu kuwa saboda abin da zan faɗa na gaba shi ne rashawa yanzu yawanci ɗan sanda ba horo ne ke sa a ɗauke shi aikin ɗan sanda ba cancanta ba ce ba galibi cin hanci ke sa a ɗauki mutum ɗan sanda duk wanda ke sa dauke sai ba hanya sai a cire wani wanda ya cancanta a sa shi wanda bai cancanta ba a sa mara lafiya a sa ta gayyare zai a sa na kasance a sanya wanda yake wato tabaruri ta cinye shi ko wani abu ya lalata shi gaba daya ga wani wanda ya cancanta mai lafiya ba a kashi ga jikirin da albashin sai ke a yi wata uku ba biya ba bayan ma albashin ko bai yi ba ga rashin kayan aiki ga rashin kayan more rayuwa wulakantattun gidaje a gidajen na dukkan ma'aikatan gwamnati shi ne gidajen 'yan sanda in kana son ka ga wulakantaccen gida to a ce gidan dan sanda in dai ba manya manya ba zuwa can sawa ajin masu nauyi in dai dan sanda ne wannan kawai gidan dan sanda to ta gairarren gida kenan tare da haka idan yau aka ce dan sanda ya kwanta ya mutu yana mutuwa wani wanda ba ya da irin wannan gidan ya fara zuwa ya gabatar da application da Allah gidan wani in matarsa ta fita ni nake kamu baya takaicin wane ya mutu ko ya za a bar matarsa ta gaba ko kar a barta ba ruwan kowa da a yau idan ya fita operation aka harbe shi babu wani tsari da gwamnati take da shi na a biya diyarsa ga iyalinsa na a kula da abin abincin su cin su sutar su ilimin ƴaƴansa korar ba ta sa za a yi da ya'ya biyar da ya'ya bakwai daga barkin yan sanda idan ya so ta je ta yi gida ta je ta yi duk abin da za ta yi ta je ta yi wanke wanke a wani gida duk wannan haka ne to da yaya mutum yana ganin haka zai samu sukunin yin aiki a wata jiha ba aka ce an ba wani kwangila ajin masu nauyi ya sayo irin riguna bullet proof a rabawa jami'an tsaro aka zo aka biya babban kwamanda na jami'an tsaro sai ya cewa yaransa mu je daji mu gwada ta magani tana yi ko ba ta yi suka sanya wannan rigar bullet proof din mai kare harsashi ya shiga jikin mutum suka sa jikin bishiyar suka harba suka yi fata fata da bishiyar an ba wani kudin ya cinye kudin kawai ya je wajen tela ya dinko riguna ya sa musu suna bullet proof ya kawo sannan ba su isa su daga sama ba su ce rigar ba kyau ba za su karfa ba idan ya haka shi wannan ofishin a iya korarsa ai zaman kaddara ne wa muke zama a Najeriya tuntun ya kamata kowa ya mutu amma kawai ake zaune da rai in dai sabubba ake bukata wai na a rayuwa kasa babu wani sababi na a rayuwa a wannan kasa ka duba yadda yan sanda suke cikin kaskanci da wulakanci ka duba yadda suke cikin takayyara wake tallafa musu wake taimaka musu akwai wata jiha da yan fashi suka damu mutane suka fitattakin suka dame su sai jami'an gwamnatin jihar suka haɗu cewa to ya kamata a taimakawa jami'an tsaro suka je suka haɗa kuɗi sai kawo wani babban jami'in tsaro suka ce me za mu ba ku dan a samu damar yin operation a magance wannan abu nan take ce in sun kawo miliyan biyu zuwa uku shi kenan aka kawo miliyan biyu aka bashi ko miliyan uku waɗanda za su je dajin su fuskanci abin nan ɗin dan fashin su ko kuɗin mota ba ba su kuɗin mai da za su sa a mota sai dai idan sun fita sun ji yunwa su ma shi kenan sun sa road block duk wanda ya zo su tare shi a tambaye ka lasisi a tambaye ka takardu a tambaye ka ashana a tambaye ka socialite a tambaye ka reza sai an tambaye ka dole abin da babu kai in ka san yaran duk abin da aka ce akwai ka ce akwai akwai a ka ko akwai to kawo sai ka sa hannu aljihu ka dauko naira 100 ko 200 wallahi a wurin ku tafi dukkan wani takarda da zaka bayar ina ruwan da takardun ka yana cikin jin yunwa ko motar ta kawo shi dadi ba za ta kai shi gida ba idan yan fashi sun zo kai da su ake rigen wa zai riga kowa zuwa gida wannan shine musibar da ake ciki a cikin wannan kasa to ta yaya fashi ba zai yaɗu ba tsakanin jama'a kuma rashawa ɗin nan fada ake yi a cikin ƙasar nan ta kai matsayin cewa kusan ka iya cewa kashi tamanin cikin ɗari na rashawar nan fa daga can ajin masu nauyi ake yin ta kashi ashirin ita ce ake yin ta a ƙasa akan titi to wannan ita ce babbar musibar da muke ciki yayin uwa musulmi idan muna son fita daga cikin wannan musiba na farko dole ne iyaye kowane mutum ya tashi da wajibin tarbiyya dangane da 'ya'yansa ka gyara ɗanka in gyara na wata gari ya gyaru unguwa ta gyaru kwararo ya gyaru wajibi ne abinda zan iya yi ne kadai a gidana in yi wanda ba zan iya yi ne kadai ba sai na fito na tuntuɓi makoci na na hagun da na dama in kirawo mu haɗu tare mu ƴaƴan mu ba su da makarantar islamiyya ne kadai ba zan iya gina makarantar islamiyya ba kai ma kai kadai ba za ka iya ba to shikenan mu haɗu mu biyar mu su da mu bakwai shikenan mu tsara garejin wani ko sauran gidan wani a takaice wannan shine wurin da za a rinka wa ƴaƴan mu extra lesson abin da suka rasa a makarantar firamare mu dauki malamin da zai koya musu kai ka kawo kaza ne in kawo kaza wani ya bada garejin sa wani ya sai bincina sannan kuma wani ya kawo kaza wani ya kawo kaza malamin an dan bashi alawansu a rage wa yaran zuwa wuraren zuwa na shirme ka shagaltar da yaran ka da wadansu ababai masu amfani da ya tashi da safe ka tashi shi da asuba kuna masallaci ka da shi ku dawo masallaci ba sai da rana kake dab da abin nan ya dawo yana kirki shi ya tafi makaranta ya tafi makaranta da ya dawo an shirya masa wadansu ayyuka na gida da yan daga tattu ya kwanta ya barci da an yi la'asar ya tafi islamiya da ya dawo daga la'asar ka ja kun tafi masallaci tare kun ji tafsiri kun ji wa'azi kun yi karatun qur'ani ko ka hada shi da malamin tafsirin qur'ani sai kai programming dan danka ka hana masa lokaci ka tsara masa dole iyaye maza da iyaye mata su tsara wa ƴaƴansu time table akan wannan amma zama da muke da kawai ƴaƴan an zubar da su akan titi su yi duk abin da suka ga dama su tafi da kowa to wannan ba za ta kai mu ga gaci ba sannan na biyu koyarwa koyar da addini a tsakankanin jama'a wa'azi fadakarwa wa'azi fadakarwa da karantarwa sanya darasi masu muhimmanci a cikin masallatai a samu malamin da ya cancanta ba wanda bai cancanta ba sannan abu na uku dole ne gwamnati ta gyara harkar ilimi tun daga mataki na primary har zuwa mataki na secondary har zuwa gaba da haka sannan kuma dole a yaƙi rashawa da cin hanci sannan kuma dole mazauna unguwa ɗaya yi wa kansu wani gata nasu na kansu ya za su su zauna su kalli unguwarsu su game suke ciki yara nawa muke da su samari da ba su da aikin yi ya zami mu nema musu yara nawa suke bukatar makaranta ya za mu taimaka musu su tafi makaranta yara nawa ne suke bukatar koyon sana'a ya za mu mu ware wata cibiya a matakin unguwar mu ta koyon sana'a ta yadda yaran a koyar da su sana'o'i da za su iya rike kansu a karan fara akwai wahala amma kuma dole sai an yi haka dan in ba yi haka ba wahala da za ta biyo baya ta da ake cikin kuma ta da ake so a fuskanta ake jin tsoron fuskanta dole sai an yi wannan sannan mutane su tsara wa kansu yan sintiri a matakin unguwa unguwa irin yadda waɗansu unguwannin suka yi dole sai da wannan su haɗa kai wato ainihin da jami'an tsaro wajen samar da wannan sannan dole ne gwamnati ta sake zura ido wajen harkar koyar da samari sana'a din nan a faɗa da abin sama da yadda yake a yanzu kuma kar a kyale shi a mataki daya matakin jiha ko tarayya a'a jiha tarayya karamar hukuma inda duk kudin da za a samu za a sanya rabi a cikin wannan bangaren wallahi ba laifi ba da rashin aikin yi da yunwa da kishirwa da jahilcin addini shine ke sa mutum ya je aikata aikin barna yawancin yan fashin nan ƴaƴan mu ne dangin mu ne kannan mu ne a cikin mu suka taso sun samu kansu cikin wani kuncin da su ba su da dabarar da za su fitar da shi a nan gurin dole sai an tashi an yaƙi abin riris ko ba ta hanya ɗaya ba hanyar duka da hanyar tasawa da hanyar kaza tana da ta tasiri amma dan kaɗan ne amma hanyar me ya haifar da matsalar rashin aikin yi ya haifar da matsalar ya za a samar da aikin yi rashin sana'a ya haifar ya za a yi jahilci ya haifar ya za a gyara harkar ilimi rashin taimakekeniya tsakanin jama'a ya haifar ya za a gyara wannan dole waɗannan al'amura sai mun kalle su gaba ɗaya ta fuskokinsu da suka dace sannan wanda zai fi kowa daukar kaso mai tsoka a cikin wannan sune shugabanni da Allah ya dora a hannun jama'a dukkan waɗanda suke karɓo kuɗi a Abuja da sunan jiha ko karamar hukuma wallahi ka san su na mas'uliyya ya fi na kowa a gaban Allah ranar tashin kiyama iyaye suna da nasu kaso yan unguwa suna da nasu kaso da liman na juma'a da na kunsu salawat kowa na da nasu kaso amma ka san wani ya na wani duk mutumin da Allah bai karbuwa yayi magana gaban jama'a ya sha ban da baya da karbuwa irin wannan duk wani babban malami ya sha ban da tsaka tsakiyar malami ko dan kankanin malami ko dan karamin ustazu kowa dai da nauyin akan sa gurgudan nauyin sa ko wajibi ne sai wuce akan haka kar mu kaucewa matsalar kar mu rinka kallon yawan abin da muka yi mu rinka kallon yawan abin da mun yi ba yawanci abin da gwamnatoci suka fi so yan siyasa suka fi so kai ta zuga